azza wa jalla haka sunnan Allah mai girma da ka. annal abda da ayanal kunci kala ila Allah idan ya hango tashi zuwa ga Allah kala lam tanfa'ahu tawbatu tuba ba ya masa amfani ya duba ya duba ya hanga lalle ya mutuwa zai to kuma ya tuba Allah bai karba da kuma duk wasu hanyoyin mutuwa sun tabbata cikin kasar san da yake zai ba kamar irin fir'auna ko ya sani kawai taunin kai yayi kanna yi kanna am tanfa'ahu tawbatu wala Su ba ya bar abin da yake a lokacin da zai masa amfani ba ya riga ya san dare ya jammare تبعي فرعون fir'auna فايكي كما كما gaba gaba وليس في وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن da wa’innan da ke aikata sayya suna saƙon Allah hatta a hadara ahadahumul maut sai lokacin da su ba mutuwa ta zama su Allah ce ne tutulana me kuyi da mutum ne yake shan taba kansa ya mutu an ce yanzu horon ka kuma tabar nan ta rage shi ta mai da shekara yanzu yaya za a yi يا batta ba dole قوله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلما رأوا بأسنا سكك عذاب رمو ta ko ina da danno kalu amanna bi wahdahu wa kafarna mun yi tawaye mun yi butulce bi ma kunna bihi mushi abinda muke shirka da shi falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana سنة الله التي قد خلت بعباده ولم يكن ينفعهم إيمان إيمان سبيزن زي مصر أمفاني لما رأوا بعثنا ده سكر قوية سنة الله وأن هكذا الله إكي التي قد خلت في عباده والله تعالى إنما يكفر للعبد Allah ta'ala na gafartawa bawa ne idan kada ukukun zambin idan zunubin nan daga gare shi ya kasance ala waje hikala ba ta shi hawasi wa kowace kariya sha'awa ta fi ƙarfinsa da dukkan halitta ta fi ƙarfinsa idan kana wa kowace zambin minhu ala waje hikala ba ta shi hawa wa kowace kariya kaiwa da wazan ba sai ya aikata zunubi ma tara hafihi tare da yana kin zunubin yana bakin kashe da zunubin min gaiji israrin kuma can bai doge ba ainihin fi nafsihi fa haza turja lahu maghfiratullah wannan ana sa masa ran gafara Allah wa safuhu wa afu لعلمه تعالى بضعفه هو ده الله يعفى رونيصا وجلبت شهوته له وأنه يرى كل وقت ما لا صبر له عليه saboda ina gani a kowane lokaci abin da bai da haƙuri a gare shi shi isa kaga aka buɗe hanyoyin saddun fariya fahuwa idan fahuwa idan waƙi'ul zambi واقعه يعني مواقع دليل منكسر خاضع لربي لربه خائف منه إذ فهو إذا وقع الذنب إن يعيشك ذنوب وقعه وقعة دليل yana aikata shi aikatawan ƙasantacce munkasir wanda ya karyo ah, ra'in da rabbi yana mai kaskantar da kai ga ubangijinsa ra'in hmm. wani ne na nema ne zan daina kuma na ne ban shi ba waka azamba awalan waka aku muwaka ata dalili ko yana aikata zaunuki nan a matsayin shi lalatacce ne mun kasirin sabi'in da hankali ma'ifin bin ku askantacce haba eh? Rubun eh? kasirin ne babu? a a kusa in akwai a jika a ɗauko a dalilin mun kasirin خاضع لربه خائف من ربه دور ها سعيد أبننا نوع أصلي ne ta ku ne naku aka rubuta a nan hmm? ba a kuwa daidai ba wajen samu matsala na ana samu wani lokaci za ga mutum ya rubuto aya ma ba daidai ba hmm? to zai rubuta mun kasirin ba wannan asalin tsarin ba mai sahu ta'ada ne ba to shi ne wa nuna sin ya'taliju fi sadarihi shahwatun nafsin damba wa karahatul imani lahu kaga ya'taliju za a samu kokowa ya'ta ilju wannan ya dage wannan ya dage fi sadarihi sha'awa ta dage sai ya aikata sha'awa rai daga ina ra'ifin min hukum me muktalifin ya akali fi sadari akwai sadari yawa ya akali min al'ilmi ya ataliju ainihin diam. Ya lijin da aiju? ku na da ƙarfi wannan ya hawo da ƙarfinsa wannan madar da sha'awa aiju ce ta hawo sai ta murka shi. Shi ma ne iju ne shi ma ya hawo sai ya hana shi. To lokacin da wannan ya fi ƙarfinsa anan shi ma dai ya sha'awan tattalin shi. a lokacin imani da tare da shi yana aikata ganin kafin da shi ne shi. يعتلج في صدره هذا سنة قوقوع ذو جيفة الجنفة شهوة النفس الذنب وكراهة الإيمان للذنب أما له إشي وهو يجيب داء النفس لم ينا أمسى كرم غي الأمارة بسوء تارة وداء الإيمان آخر آه. na kira imani lokuta da yawa kaga imanin ya fi yawa daga sha'awa fa amma man bana amrahu amma wanda gina lamarinsa a ala Allah ba wai shirka don da dan mu gama na cikin sai mu bar wancan sai gobe yawa fa amma ba kishiyan wancan din ne kuma ba mu san inda kishiyar nan za ta tsaya ba amma dai wannan gaba ɗaya an haɗo shi da ayoyin da wannan sun yi daidai ake mu ya tashi a bacci shi ma